بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى ina bai faya asibin ba kwai tsayin rajabau zuma na hijira ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kutu bai kpau bai ceto shi ba din nina na ji kwadin yi gani bai iya e e ba ceto ya shi digu ba nan ba kwai tsayan april iwa gba littafin barka kunna na tsoca bibe la da ni ubo ya jama'a musulmi je tika to jin ba ku ba nan gayi littafin alhaqul mubin fi ahadithir rasulil amin sallallahu alaihi wa sallam na ashek abu mustapha muhammad kabir bunu abdullahi alkanawi okana manayi kano cina su kugu ganbe alkhairi su kugu ganbe alkhairi hadisi na ji uku fiwo etiye bawo na su kwan fikpa bawo ya jama'i musulmi bayanin yayi koyan etologan bai karatu na hadisin na ne to manya wasu ga mukaddimu ba mu gayi a shek muhammad kabiru na yi tishi ya makanta na yi ga misbahuddin shi zari wani misbahuddin al-islami tishi mai mudir ya makantan nan ci zariyo na yau ga man kano ciwo amma zariya bu wani fedo ji fahimta ko wato ga zumaya kutubatul hajja na bebayin littafi ubana ga fa'in na ya tsuru ne an ukaddima bai ne dai hilkura al'a'iza azal kitab fi shaklin jadid fi tabatin jadida munakaha والله عدو أن يجعل هذا الأمر خالصا لوجهه القريم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير ga hakika o fawon na wọn lashe zoya littafin na ya zai jagba katun zacen wuce na wọn tsari wuye gba tọba wu jiji wuje ba uwa gboragi ke ga na wukayin lati yana wanda ya zuta kwaniya wanda siffa na na a jimtati wawa na caguya zuma na wula ya gbaje don kakau bai tsari wina wani ba tsoci aduwa ga wula tun na nan wula na wula wunfe gan bai ilasi wula wunfe ebo fuska ya tsoci nan ya ci wace nan so koma da iko ya ta ce ga allah akbar na gaye ga kwakwaro gina manyan wato gana wani gaye ga wani ya tsari ji wangi mutatiyan fayin na kendo tiya na ba mai ke ba tsoci a duwa gula ila su da wani bayan tunguru wagai lotu ila su madaba nan ga wuce gaza wangi a gya amfani wa a kutu bai kya ce ne تيغاچا مانغا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحديث الاول حديث يا زوزو من يليتا فينا نمن لا بي اي نو غاي عن حذيفة بن يمان رضي الله عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم La ya da لا يدخل الجنة النمام رواه wa ومسلم daga ba ku zai fona yi manina so ci be boyu ya sahaban cikon nan na ji ta ki be sahibu sirrin nabi na zaba asiri ya nabi biwa nan wayan waza su soci ya nabi wuna nabi ta sun na munafikin da ciji uzaifa ga ugatuciyar sokon na kinkin ya tsoci bi aminci afiya na ga gala ya da kulul jannata nan mamu nan mamu zai ji langunan nan mamu zai lagaza da ya zando ce tiyanin ya bube wa shi na la ya da kulul janna a annabi gaza na lawa da janna kulo ku ji na wani ne hadisiyan al-bukhari jadbe muslimi al-hadisu sani حديث يباتي عن أبي هريرة رضي الله عنه دقبها أبو هريرة ونسنا ويا عبد الرحمن يجي صارنا وشاتو لابكوني وينغاي أبو هريرة babayin dangi radiyallahu anhu sakube bayuyu qalu ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci sako na kikin toci bi min shafiya na ga iyakun zonna, mai je ka shaidi zonna gani bai kpadidi fa inna zonna ibn ole kpaye akzabul hadith ugayi e gana jin gagama na gana aga waga waga na yi ainihin e gama na zalla na bai tsantsa na bai da waye gane ya zalla daga ya kpawo wani ga ya kpa daidai lo bayan zaguru wale za kirki yau fi kpa ya daidai lo bu to haka waga waga gama na bai da waga irin na ya zalla ya kpa lo ba zaguru sokona رواه البخاري bai muslimi gago hadisin na biyu? الحديث الثالث hadithi yenye tachi an anasin radiyallahu an daga ba anasa tsoci beba yuyu kawal ugan kawala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuci soko na kike tsoci bi amin shafiya na gan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi la yu'minu ahadukum imani zandoro a gumita ce ba hatta yuhibba a akhihi su gai waya ya giyu ma yuhibbu li nafsi in gai waya tita ce alkhairi na rawahul al wa muslimun muslim buhari ya hadisun na biyu ke ga hadisun ne ya imani ya gwazo bai ne ba iji fahimta hadisin doro abu bai si ganne na la yuminu ahadukum waya ugwa ga zai lotun wuce na ko zai lotun wuce na wace imani ba a'a mujin asul imani wani ya kamalul iman emi imani a caga wani iri wuce dokun sarawin na zando je fasar ugba kuma ga fasar wuce ba waniya wani wa ga zan dore ji ka zan da imani an ga wale musulunci wa wani wani zando da imani na jigiya wajen musulmi ba alhadisu rabia hadisu yin nici anin nu'mani bin bashir daga ban nu'mani giyar bashir radiyallahu an to cube bayuyu kawalin muga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gattu ci sako na kikin to cube amin chafiya nan muga ittaqullaha wa'dilu fi auladikum ittakullaha esun da soko e tsoto soko ji wa'dilu fi auladikum ya mai jin adalci ga da giyejo ba gyaji ton za gyaji na je yadda cicin na to na je yadda cicin ya e gi mi na je waye wana to ya na je wade boye sarwa ya na jadalci gada da bo bewji rawahul buhari wa muslim albuhari bai musulmi gago hadisin nabi to sai dai man jigai ba yi dabo adalci wa ya ji gada giji ba fuska ke ci bu ya gina wa ma'ana inda zawa macilin doce hadi bagun bagun wuce inda kagwa da wa arzikiya wale ga taimako na wajen ba arziki wani wa lauma kwabe ya na so eh, da lafiya ya da wayin zana ya ji fahimta ku ko kwa egin na gbani wani da bukata ya waje mini emi na jawo na wala ya da ujin a wuda dole wani ya waje na ga ya laya a ga wani na ji zalunci a ibi na yi na gomi kan gana yau da wani na mutu hali ya mutu na idi fahimta ko an abi musa radiyallahu an daga ba abu musa su kube bayuyu kwale wugan kwale rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuci sokona kinkin toci bi aminci wafiya na gan al-mu'minu lil-mu'min mu'mini lo bayan mu'mini musulmi lo bayan musulmi a kal kalbun ke batuna ke batuci na caga yau ke mina tuna caga yau ke karana na tuna caga yau musulmi guba ya shuddu ba'duhu ba'dan na je ya doji kagwana ke ga musulmi ji gungun bai waje kagwaya a caga ya dojo ngalawa ga igan tere-tere yau kagbu ya ke rawahul bukhariyu wa muslimun

inda du'a huwa al-ibada a addu'ai ibada ce ga ya yanzu shishi wufi bato ce duwa alkhairi ko wufi bato ce addu'a gutsan be sharrin do ji ya fi ibada ga wani lona wani wula da yace ya ga da ya tuna ji sokoye wa bai wuce na rawahul arba'a man koyan hadisi guni a ce a go حديث النبي الحديث السابع حديث توابتي عن عبد الله بن عمر دغبا عبد الله يجي سيدنا عمر رضي الله عنهما قال نجي غنغا عنه kirite anuhuma bi anu aga sahaba ya shababu ya shiga radiyallahu anhu ma wai uwa gaza guba ba musulmi ayo amma ga zafar kwaye zai baci an da yi amma ga radiyallahu anhu ga wale yage ba do ya kan ga ne wo ga yi gaji imani wannan galala dobire zaini biyo e bona ye ba radiyallahu anhu ya kafira na tsani na kafiri ga tsani ubera mai ubera mai ndo kya yi e gwatan dabwa na ji amfani bena duwa dabwa na ji amfani bena kuci bai kya ce ne abdullahi bin umar aga ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga alhayahu min al-iman yi da mini imanin zuyi kicho na ya kawo tun da dai lona na ya lugwa wa dayana na ya la olomi gefinciya na yi na ya tungo sun kpata caca ega banza ega sokwa bata ya ume wa bwana ega mila ya gbaza wangiji eje unu saji lagmaji lo baza ndoro zuyen na gadda biyoyin to ega ogan imani a ce aga ya wadon amma a ga wani sun zuya ya tun daidai don na jiyan imani to sun zai nawa lagiza ibe ga daka ta wani ya su gi wasu ziya nawa wa fingwa begin zage-zage ta kota wana wasu ziya nawa wa lomige na wasu ziya nawa gemanci wuce mutunci na to na tsojin yi imani zuye ne kaza tun guru lona a to zuye ne kaza tun daidai lona uga ya imani amma zuyen doro na ga laza a gude zuya wale zai de zuya na adde tunulowa na amma zai de zuya na eto sakwakwa atan ofe sungu to a ci agabe zuye na tsoyi yin imani na ungayi ene za wangi elega ya tunguru yo a ce sungu elega sun zuye bogan bonyi ni za wangi jauna a tsakadan kendo na nabi muhammadu ga adauna anun kwayin ka kendo na nabi muhammadu ji foro na ji sallah da lokaci kendo na nabi ji foro na aija bufe daga fito har bikin anika bufe wacce ga ya zaifi wai sun zuye tun naji abe laumi to e tun naji bata waga bi cike kin yelu daga na foro so ku wani wacce sun zuye na zawon giya ga ciwo bona to waga ta ti nasara bo amma ya zagan wani sun zuye tun guru ah, zuye de udi wagola etun de de ojo lugwa zuye naga zuye ne be za imani na zunye na ga yi gwaga imani da biyu su koto ya ragin bai zunye irin ne alhadisu samin hadisiyar tota ce a abdullahi bin Mas'u daga ba abdullahi ya yi mas'udu radiyallahu anu su ku bai bayuyu kawal mugan kawal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuce su ko na ya gwaga bai amince afiya na ga. sibabul muslimi fusukum to kogiye musulmi fusukum etun le mbawo fusukum etun le fiwo fusukum etu faskan ciwo kima ya fusuko ngai etun doro na su kwai wana ngai faskan ciwo etun doro dina wa lo shiga ya pa musulunci wana ngai ga faskan ciwo buga wa gai giza to ko etun lemba ilo lokan gai wani musulunci yawa to kwa wa lohu kufrun wa gai be ce ko be yi wa musulmi to kafirin shiga ilo lona wani amma kafirin ci rigi ce wani waza musulunci wani a wai al asgar kafirin ce ne waza musulunci ba nan rawahul bukhari wa muslim dole hadisin ci kwaje labiya idan ya bane martaba mace kwaya hadisa da ga waga buhari bai musulmi gube to hadisi na keke kwata na zuma buta yan nan alhadisu tasa hadisi ya tuwani ci a abdullahi bin abbas daga ba abdullahi gen abbas radiyallahu anhuma so ci bi bayu yi kwal so ku bi bayu ya zagu ba ba wogan ga tuce su ku sallallahu alaihi wasallama ga man baddala dinahu faqtuluhu zan don doga dini sagwanan faqtuluhu yiwu za a wuza hukuma musulunci wuji wata aliye musulmi ya je mishan ko ya wudu ga wagowa a ga wuga ya wani hukuma da gowa hukuma nabi muhammadu ya gagabe sallallahu alaihi wasallam guna ga ya kwafiya zandoro to zai ji zalefiya na wasu ga manatin abu lawon rawahul buhari al-buhari gago hadisin na biyu ji fahimta ko الحديث العاشر حديث ينقوشي عن أبي هريرة رضي الله عنه دقبها أبو هريرة صوتي ببيو يقال وقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسكو sallallahu alaihi wasallam ga idha ma tabnu adam abike ge annabi adam ga tuna in qata amaluhu illa min salas etun je la gikini etun illa min salasin wuta jariya e na da zana e tunguru no lashishi ce ci gaba na jariya ce loye gboro na shi ci ma ayi efe nsusun jigi gbagoga gbabon ji jinu olodana ayi na ohun ci finre egi amfani na ohun ci tu masala ce ji sallafi tu makanta e ji katufi dole ba ta jariya yau a yi tatiyan alkhairi etun alkhairi lo da nan najo amma funa etun alkhairi na ga gikin na jo ga ladu ga gikin ga gikin foga shi ma gbin ade urufa biya aw ilmi yuntafa bihi ko ilimin wuza wangi shi a ce gi amfani wuna ilimi adini na zawangi ya lotun bayina annabi ga addalu ala alkhairi ka fa'ili zai wuza wangi gwati titun alkhairi wani a yi wula da iri kin nan a ya zai lotu mushi nan wa wusi na ya makaniki tailoring ɓata mawube ilasi ya bada wulu fiye amfani ya musulmi shi na an doro ngalaman shi gobe bai ce na kira ilmin ilimin yin doro ga wuza wangi shi mun cin addini kawai ya ji fahimta ko a daga yi amfani ya bana to ilimi suna na ji kau da ba ya wa marayuwa a gade ade tela ade makaniki ja ade zai je tuba na uzuri la lo musulmi ja uzuri ga loyi ebe na harka yi ga baki kin ya o ma harka idi fahimta ku. ngala man shiga ilimi irin doro a shaga ga ikpa na daga ji musulmi ja amfani na A waladin salihin ya da aw au kokwa za tara gan bi waladin salihin egi gurina ya da'u lahu egi gurun na ce ba duwa ya mamau au to ke ga kawo ga da egi guru da bi ci ute kimbe tun alkhairu ma ba duwa ya ma ga wala wala da amfani gina na to so ga mala ya gizi ya ya mu ba rabbi rahamu ma kama rabbayani sagira ilai wugi shafi baya yi kin na qur'anu na gaga soko irhamu ma gwen da bin ne yami e gindo rufu ba kamar rabba ya ni sagila kendo na laye da mi fidi ya gwen mi shi kpami ya tiya aliza kan boye wurin ga ya gwen ga da ce yadda ba feji wala Bai waye ogyo da wasu ala da kan no sha ina ta ya gida da gi na wazo ko fe ba rabbi gfirli rabbi gfirli wali walidayya soko fa be mi fa ben da be ne mi gogo iga ba duwa na jita ma ibn kawa zaguro mai ba duwa ya imanci ya da amfani wa yare wallahi talla ngala na biyu ga guba waladin salih na ga mai guba gai giguru gai fa imanci ba duwa ya da ulawu ne ba duwa yuna to ya tuwa alkhairi addu'a alkhairi ya imanci na wafe beta ziyo wafe beta imanci addu'a alkhairi ya fe beta rawa muslim muslim ga hadisi nabi alhadisul adi ashara hadisi ya gobe ni ci an aisha ta radiyallahu anha daga bana na aisha to cube bayuyu qalatun gam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga tuci sako na kikin to cube amin shafiya na ga inna sharra nasi manzilatan inda allah yawm alqiyamah huwa man tarakahu nasu ittika fuhshi rawahu al-bukhari wa muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna sharra nasi manzilata inda Allah yawm al-qiyama zana biyega manzilatan e cimba inda Allah ya ba tsoce yawm al-qiyama ya fugbaro dina aga ga zai ci ba wa biye ga tace ya wangi jo fuki ya mai waga huwa man tsaraka hun nasu waga yi zane wangi ja gwalu da shani ubo na ittika fushihi ebo da siyan etun da diuje wana etun da za wangi biye to ko bana zawangi ya jiki on e bici una zandore bici har ka jibi wi na da har ka jibi wi ga na to ba ne mu'amala jibi wi arka kpata ebo dede bu bo ya bo so ku tsi kya ci ne to e cin ba zan na ken de wa za bibi ci ta ci za wangi ya bo na a e ga e cin ba wa biye ga zan dore fa kiya mai ma'azallah الحديث ashra عشر حديث يا غوبي chi. an abdullahi bin abbas daga ba abdullahi gin abbas radiyallahu anhuma so cube bayu ya zabu baba qal ungam qal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga tuci soko ne gwaga bi amin shafiya na ga al'a'idu fi hibatihi kal qalbi yaqi'u thumma yaqudu fi qai'ihi rawahu al-bukhari wa muslimu ga al'adu fi hibatihi zane tara ci da yin gore na a'idu wa jeban fi hibati ya tera ni to ya zane ga wa gwe mu lemiyami ewo ya o mashin e ya mota ya e amfanin doci ya mu ci gami alabiya ga wato ga gawa ya o annabi ga kwatonci yi kalkalbi mai kwatonci ya shigi ya ke'u na tunjiji sun mai ya'udu ila yi wacce ke ba da tuntun na kugina wale ya tun gwasu yin nan gugu kafi ba hukunci ga wayan ya zana oji tabbata ga yato alkhairu zanna lobi wani kan do ce yaji da zagwagan wagwayin kijin wayan laya ya zama liwe tun dede gawon lobe yin nan ko ma je zai dai ya dini na ngole ya ga fe tawe na ga watsalla mota ya zannan ila kugen su yi za a mota ya giwe amma man jiga waye man shon goyo misali wa moto la ya gi gudu ja amfani wace haliwe lotu da da biyu goyon goyon ebe obi aje zai lasu matuya etun da da nama iji fahimta ku to hadisin na ji wato gwakwa ji sashi da shari'i na ji manje ji a dan yana amma daga na matani yi wa gila gwai sona kin dube gurgudu na yabo bayani biya da kuma الحديث الثالث عشر حديث يا gobe guteci an abdullahi Bini umar radiyallahu anhuma daga ba abdullahi ya umar to cube boyu ya zagu ba ba qala gan rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ci sokona kikin biya min ce to shafiya na muskirin khamrun wa kullu muskirin kharam rawahu muskirin khamrun endoro na ipeza pena egiwo wa kullu muskirin haram endoro na mai e peza pena fifin haramu yau aka na musulmi a fin endoro na oga fin ga hankali gobe zai na ke ga yau ena oga fin ci ga wa pena ayu ga egi ayu ga egi a annabi ga egi tu yau egiwo uchi ugun a waga endoro to ne peza pena fifin egi haram ayungege ayungege kawai kuno wala shishe kuno tsuwo ci gawa fi mu ci gawa pe wuga hankali gobe wani wajen gina a ramu kanga mun geyo bai na jibe mu ci kwata ne الحديث الرابع عشر حديث يا أبو بغنيشي عبد الله bin abbas daga ba abdullahi ya abbas radiyallahu anhuma qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم رواه البخاري ومسلم قال لا يخلون رجل بامرأة رجل iza ba giwuga kekwokan la ya luwanna rajulun bin ra'atin. iza ba giwuga kekwokan gan be zanzagi ma da da nan da ma da katawa ma illa ma zai mahram da katawa ma da ofisa ma da asibiti ma illa ma zai mahram sai dai wani pamba bin mahramiya zagin ne zai mai maramin zagin ya gi na ji baligi gani shi bi hankali na idi fahimta ko da kwa ke ba na kwa ke ba ko da nin nan ni za na ga yi maramin ko ba bayan gin zagi idi fahimta ko ko ya bayan gin zagi ko ga la yi miyo da dan gwa doctor shi wa ma lugwa bazana da bukata na bewai gallayi miwo ya loba kafinta wa kiwe kafinta ya baza eti kabod na wani wani wa a'a wai masharri tsoddana udana tica ya makanta uzuri na adabo kwata na waje kiha wadiwo wadiwo ya wani ya kwa kama a ci agabo shetan ya diuce gun zawangiyo su kutu ibe kya ci ne الحديث الخامس عشر حديث يوغيشي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دقبا عبد الله بن مسعود وسكوب بيوي قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي سكو ناكي كيتو تشبيامين شافيا ناقم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر la ya da hulul janna zanna lwali janna zuwa man kana fi qalbihi mifqalu zarratin zandoro na gade da ya gbogbo mifqalu gorogodon ya zarra yau ya zarra gbagba sarawin wanda mini halitta su kone je ya ile ya wanda ya kwata liwewa na ya boyan igbagbo to zandoro gade keburu etinyele da ya gugu gurgudu ya zarra ne annabi ga wani alawar aljanna kima ya kiburu annabi ji fasar ga alkiburu batar alhaqi wa gamtun nas ina ya tinyele na ugayi wa fi na gaskiya wafu aka gaskiya ta yawa agwa wa gamtun nas ngai wa tikarun nas wa mafi wacce zawon gidi lebe ya yi gbai adda zai yi zaba wa wana ebo ilimi wa bu zandoro kun ya ba wa ebo azikiyo ebo mulikyo ebo ya okundo ebo kabo na kan kwacho ege na kan kwacho gole na ji pata ga pe za wangyo en nan aga la yo che chin za wangi le ga de ze yi za na wata yi za to a tun annabi ga za nan wa min uga gan bi aljanna ni be bojin ne su kuti be kya ne الحديث السادس عشر حديث يا غوي an abdullahi bin amr daga ba abdullahi gin amr radiyallahu anhu saku be boyuyu qal waga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga tuci saku wannan kike to ci be aminci afiya na waga ridallahi fi ridal walidain yedayin soci waja fe da yedayin emanci guba ba wa sakhatullahi fi sakhatul walidain yan ya toci ma waje afe da yan wuje yan emanci guba ba sahihun hadisin na ta zu rawawu tirmidhi al-imam tirmidhi ga gobe ki hadisin ne wo ndabe ne ga da jimbe zai tiyan bolo bolo bolo ba be tunguruwi so ko ile da jimbe zai ndabe ne ga jamu be zai tiye tun dede ne gita tiubona to so ko sai la jamu be zai so ku ci be kya ci ne to na gayi gwargwado ya karatun ya bani gwargwado ne banin social barcode bai ga cibici na su kufa gan bai na ga mai rufe farko mini littafin albarka ko na bin gai alhaqul mubin fi ahadithir rasul amin sallallahu alaihi wasallam